studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu sai na rango hanganar hangan kai assalamu alaikum wa barkan da lokacin kan irga kan da ir zamci na faji kara guto nan da rando studio kalangu mo aran gingir sigire hangan ya mai kwaro wura alternative fm bo aram te lambu wek cin dia gad ton bizo di tacha amfani bon aram te lambu zongo kwartagi a wani radiya bo aram te waya ga du ton bizo di ga challenge radiya bu ngum bo aram te waya ga cin di iddu ton bizo da iddu yadin mono irla labo gundu kuna kulra hanganir sai nijar a wana gandai i wan galludun kai kulra radio waran zakin da taci bon kai irda goyi kam gicar kambara in kuna sanno kan bon irga salan ir wana sigiro wara dai amantika la irim ne tale kan no borai igite zamani labari zabaniyan fondaira ngono ga kan kan hunkuna irgu koy gugun gidiwo foyan no gita tale din kan yan gono ifono ta ka kan goyi gamara ir niger labo wura wo foyan no bagumu mangacin no sandai wani ato irse ifono tici titire kan igwarandi fondo ne wura manno gaziyante manno bore ba hansiya matinir teg fatte wayu dullo dira sanni wone yan kulu ngno ir koygin wa batu ir wana sigirora kangin nam mo irim sanni wone won wa batu irna adam harun mi dubur nyaran se serno kangu goyi peji walir ne direction de la police judiciaire irna kani abdullahi mo burnye amon funir se kala fuo kanga labar sam kai hauzu do kan se nigne CSC conseil supérieur de la communication irgaran fondugo kagu tu irwan faji karawuga son naran nara wana radiyo kubi gida ke studio kalangu bon aran bai kan zaram sani faji kara seno aran goni ga hangan nan kan cinar koi ga salan tale kan no borai igite zamani labari zabaniyan wanda rawo kan seni gine internet a faranski naga asibor kul se tugurai rahun kuna ir niger labo ragugun an dunya gergere kul igo ni gina funda goy gine wane wo kan hunkuna anan nongai imanu chare dubor zo ago makka nin dagi hin gudu chare dago kwar fura an dunya kan bufo gano aran gihin ga du chare dai aran go chargerga wani akan du dogone gidan borai ingandi charga mara yadin mono kan kandi sandai tagi foyan kan borai ni gidi zam taliyan gon kan hunkuna borai ni gite fondu wani wura zama isfutiyan gono kan gon ga hasara naw yante igon ga tali yante bore igtonge bor million yankan bo igon ga talai wo dumute ir niger bo ramat kinnu ina goy gine wone wo sokoni da matno bore go ga nafun da ifo ga tale kan gono wone yankulu ngai bonno irga koy ga sala irga karan do mode halir ga furo irwan faji karara irga ran kulno fondo aramci irse ifo ga goye kan no igon ga tiaran saru saido kani abdullahi riksin tindin irse ta maga de miskan niki da amman tukala kunja kan niger mai retira kan SIGNE csc csc de agwa matkal ngno ga gai da journaliste agcia labar no koy kango ngai kambu gorera wal gomnat gorera labara fuwe kango ngai bon gorera do kango gomnat gorera de labar tre kango ngai bon gorera do kango gomnati maga ngay no iga hausa irgo kayrite de ngno ifo zanga irwonu fuodin nguno ga hawgeda ir niger la bize zanga mi labar kaŋ laabaar sambu kay ngey mbey gi hawis da mi si tek laabaaray no da bore kanga ga ba ngey mselen radiyey bon am ci a yonno yon no gomnati bor yon no bore kan si gomnati bandano no ino no wala binde halkasiyon kare kaare setaydi di mi yi kaŋ no yi tek selenda da ir niger la bonu labar sambu yon tirey da radiyey di tele ibon go kan iri tenwa nodin CSC. Adamu Haruna Midu irka aran do aran mom cir sey fogti goye kan no aran ti aran saru sodo. To irga jama kul fondo goy kan goga hangan irga studio kalangu fondo goy almanta musu kandir no fondo irma ka gasalan woni bon kangti cyber criminalité wo Kamaga ranerci ir saru sodo ti police judiciaire magne direction de la police judiciaire ti polise wana saruso kanga hagweda talitekai kanga talitekai kici ma kwandai juzu kwara mai kiti sarusu dira sarusu sarusu yan gono iri wani sarusu sarusu kan ga hauzu kan signe division de la lutte contre la cybercriminalité nukti division no kan ga da haikul kan titalai kan yan igite labari goy jinay tajay bon wala wala la bari goy jinay fondara wal binde hay kulkang ti zamani goy jinay sisiro kango kambara wala wokan sigini ordinateur yang wodi yang zaman go jine de ken ganan an dabore aranga manucere aranga aran aranga salan cerse aranga dicere aranga wasiki yan samba eh, aranga ga aranga fakare aranga imaji yan samba ifo di fo yan kulu donc hay kulkan no tal kulkan ite wodi yan bon voilà fondo wodera yan bon sango wodi yanno i wona isambu ingayno iteda biti sabili kannan wita lo din te aran faham mhm. wal binde kan ite gojinai din ga zama gojinai din igonda har yango ibob yango nige hin gan foto yan sam gidan ni portable ra ni ordinateur ra wani sanyan wal document yan har bobu go ara ter yan kango wala go ordinateur ra bari yan hin ga igo nongu moro iginga kago furara gentir yan barmai gentir yan zai ga kopiye ngai bonse har bob gon ki gihinga te donc wodi yan tal kulkan ga ka wodi yan bon wal ga goji na din ganji mu goy wodi yan kulu yan no kan ir saruso kan sigine division de lutte contre la cybercriminalité ngono ga godon ir goyo mono ya to za kan ni kayar sai talai dinga wo foyan no ti talai kan no hunkun bore igo ni gite zamani labari zaban yan dira zamani labari zaban yan ra talai ga bagumo hankuna bor bobu gonu kan kan dinga heni imne a bor filan kan inda goga fakarai internet bon zam yi ise ha ino filana ay diya mayo filana ane ay miteng se choro ay yadda chortaraga inda ergo gu fakare kala gu tonan kan har harbo biyan sambo cerse kan borfo man him gu bayaga kan inda hinano har yan kan modani katare agai biya sara ne di wala ak nan kan ak bora tan ka feri ak bora tan feri zam ce fo yan borai igi hinga ba video sam bora go konu bori yang hinga foto yan sam ga kela se konu wani yan mhm. wala nya hayyan da har bobu yan kan gi man duwa yan duma ino bora mu wadin sambu uza man tibora kan go gumil bu mono go ninda go gu fakare aran si dikere in no kan aran go ara aran gu fakare aran ga haikulte daran baran diker daran baran si dikere du bora ba mu am gar bor fo mu bona ke baran se wal bor fo foto bu bona ga sam gidan nim mil hal bora kan fota ni go gu didin ngono da go fakar uza barfono kan go talte kono na go ke ci wodin gati ya wone commerce ne di baram ne se to filana din man samba ya ne ni tire din kan go isi wonno fotai kan ga si wonni video ai kan go nya hayan gi ka tare ga cabbora kulse bora kulgadiya bura sima kanimo bura yang sintin gaba nor no kalam to nan kan bura farga e eh, barkan ni sidi to da ne se bumbo nim nor sam din nor sam bai gana ni sigi diya mato no bora te ga nan barkan gugu nor ce ci kwene anan di wala don hene din dum gono wal bura yang gono imne ni ininga ce bura fo ninga ce te inga telefon lamba bon kanga si sibai bura am ninga gingai wi wala dingai man te ya ce ninga tinga se ya ce ne har bobo wadin dum mo gono ndi wala ta lay ig bagumo boryan mo gon kan ig hingice minen gay wo ganjiyanno wala wolin wo barkisa aiwo ginnu no musambashe zambar waranka shap shap zambar asiyan nim dinga nim te shap shap zambar waran kone nima sambashe em kudi wala orange money wal flu zumu ne di wala vram ne ngug ten si ay foda ay fo ya ne ngug gonda safari yangu wo ginnu no to wara shi kangay la kala bande eh, di ginnu bam salan sey fo sey ka telephone sambu talai bagum balkisa talai bagum to ifo non talai den fayanka ay kan talai fenke ir wonay si ber criminal te da tali jarai mhm. sake wane wo bora zaman gojine na ga goida zaman gojine na ga utilize ni sidi bora bora sidi nin eh, bora ham gara gen bay bum boda ni di wala alors que talize ne kirga bay barkan tuna ma zai fora no wala koy nan kan jinai no am ko am jina san ba ma zai wadin bora bun bono kan ga bonse ne di wala da zaman gojine bora da ba agungu fora wala go labuwa nira agin niger banka kaba aga hinga furara ama hifoda hifuante am norzai wal binda aga hinga furbor fo kontra am zai wala mu hayon haryan barmai di wala mhm. aman to ba ya de no des krokeri mona aga ba am furbor fo jine di aman to ba amka aga ya te se kin ya kin bora musamba di donc wakan ni fen kono wone watin wone bu mbono kagti wone o binde go gorno Zamanu gojinai ngada ina anga na gweda aminga talote to ir niger labo rawo foyen nogu bagum zamir andu andunya kulra iri iri hay kan gono ig bagum niger rawo foyen naran don gudu kan bore ig kan dinga hene ig tonan daran to wo kan bore kan dinga hene tonan dirdo da giti surtu wo kan kan buga su suro kan buga su suro wana jarai digdi wandu wan yambum bono alborno gi ke gi sobe gi harsele jarai hamburandi gi sobe gi hamburandi wala afoyen mo no ne nim samungai yakin zaman gai no wani gai no yakin borfo mo igcenin borawo zamangai wo gogdi kan ngai mkakai boragin gi borawo hambugar boragin gai kar walbin borag bai mai no ngai son mu lambu sambu kan isi bai no am da susuro am ce am wo am ci hekaba ba ban hamburan gani gi gin wi bumbu den man hagoy isi di bora ni di wokan ni fayan kono akoy no wodi yanno ga hansu gaba fo mo gon kan sigine chef de morenga sanga ay kan ga hima kopto windu bundo mhm. awon haywa bon awon eh, koptaden mhm. da gwandan gaji da hari to wadi yanduma borbo biyan goni kan son wadin da ti goyo imtunim ne a ba nim dai se grenian murenga wonno walbin semde voilà mosongo walbinde hayr fulanian dumisian mhm. ir er gonde laboratoire kango hal france ir er siba kala zawato den bor filano no inde goy abin bora da hunkuna sino dongono tikan inir noni lamba irmin ke zamni gonda hina nim duga bora da nongora irwo irsa dai niga kala zambar zangu habo din koy ga ceci asikala zambar waranka zambar wai ci wal zambar waigu imne nise nim kan dijine kan niwo niga akula akula sibisa zambar bara barama dai niga zambar zangu so ni di bora guzuru koy imne nise ngai bor waranka ngai ba wali ngai bor zangu ngai gaba ni di musa nan nan ta zakka furker gini yango no gogo bagumo furker sarjin ya gogu go bagumo to irgi ya kani do commissaire irgi kani do kani kani idan gida irin ne labar sambu kai do hare nga mu sandai wo fo yandu mono go bagumo kan arango to wonkan go bagumo uno bifo miskai ni kini sai da no ironu kunja sese asaugai duka la, labar no koy labar no koy mo da i ilabarai da iwon jine kai labarai no da nkuna sanda kan gidi ngino kifo gidi miska wani cida e jine kan igo igo goida nkuna amanto kan num ka ka tira dai zanga abar tira dun ko hunkuna internet bon tirbo biongo no kan igono dun ko internet bon hunkuna won kayir go te woni son da ambara te da tonton igada internet bon agono mhm. to nik di borion kan yi kay gil iman labar som chowte imana goite nan kulu isbe miskan na goda nik ki garu nodin imka ko sennion te kan watfon sennion no ka isindi che isindi bon isindi banda bo kunno sube nan kan ni hunu watfon borion bon ni gate igin gate borion bon fo igin gate setion bon igin gate ba labu bon wal jin borbon sende dion sende no kari di zama bore kambo igate igi ka ketesi zama irdomo ikka ketesi amma sende akan irgi digumo nguno kifo nkuna tira kan no irwonu seta dan kan signe sese ane kan sese din nguno ga haugaida kan labare kan igi zebenu zaman gojine bo nguno ga haugaida amma imanci macin no sese din agogo din teda nkuna wodin sande berno kango irse zamba didi borfo kanka anu an labar fo sei bore sei isin ko be macin ni macin no nkun sese gite zama nkuna hal nkun studio kola nguno di igbe igin kine mise en demeure wala ifon e igin kata sa me bon kan won tem kuni sin kata mis kan tidano agin te bora siba ir niger la bora kante agin te bora ko gidan ngma bon kani visa man kani mbono bor deno ibo biongo no mo kan danga hasrote yon se deno cerma hasar yon se nigate to aran gudu bor yan kan mo ga labar sam kay goye din ki tege da zaman go gine no bon ki sam bu ko gina funda aran gudu on gudu kase to din ibobo zama irbe kidu afon bumbe kanne a kan ingay wonu goyi kan ngayte bor ni barme kite nge woniyo ika kete si hal no nodin aran csc sata angan da dangir mune komisari wani sarusu aran gwa gwa kan bugi char kan bara kan gidan duka sai tai dindumo ka aran mu bora san bido hare to no bai miskain cin sai dano nkuna kirsino kangane yatinno goyo igim irwo duburaka zanga irwo labar no koy wona ni daga hawgeda e deja tira kan gona a ci hal labar no yon talu no borate miskan no igate da amma boragini ding bonse da di kan danga irwo irwo na steng sa akin ko ngi bonse police judiciaire wal juge ko arngo bonsa man e to kalirum ne sa mu koy zamirwo bon kay daga hawgeda labar som mu koy nirgo da da labare kan igi sai dai we ngai ni daga hawgeda to nodin hara ifo gut fonde kan naran sambo oto son fonde kay de ka nodin zam sese mantu goitere hinno conseiller mo gono zanga bore kan ka kange wo alwat ka alwat ni ka ka goy kine dang da yacin inu sijirte de labo jin bore bere koy de kaga imbe hino suba boku kan wodin te talo kan iga kardania nodi harga mm -hmm. to irdi alwati ka alwati aran gilla bar sam kai margu gino bon ferai tandai wane kan ka irga hunkuno eh, bon ifo bon ferai din mana oi fok bon fere di mana gi ci se zanga ngem be im hawge du ngay bon faut se ne gi ni hun kuna num koy num fo ha fo go gonno agin furun won goy jinenra agin kayon won kan te burase miskam bura tun se da agin ki barme alors que bura wo be kan nino ka gonga ha man tuwon kan anen se mo ngono ndan igin ka tir antumu labar antum ima bura gin ko ama barme yaniga igi labar son muka yi no bere yun kan bura mu haugai da miskan a ginigte ka wa wojin zaman tu agban no bo mai kuwa dai kun goni jine sokon kan na a gini kuwa ta alom su sko ta awone to ifo na rang bon fere den mon sigere a ifo na rang bon fere den fijire zama tale yun di ir ko ta tale dum iko kite ir do ni ka kine a labar son muka filana wal tir filana kan fatik bore no labar rana a fatta. ir goyno yaniga mantu zanga imne irwo irgo jukkiyo ngol kadi yo hinno a'a halba ag tono de irgin ki i bonge fer kan wo e fulani min kate zama hankul kan talo ka ag to ya cinno iga karda ya ni ag tono gobo ne ki gobo gobo ne kai gura karda ya ni ga ba no di aseno labar to mkai di irgi ceno di go bon fere marga din tise to irgi kan do hare commissaire irdi hunkuna ni ne mai kwaro lir niger labora irgin gine kan talai din ki gon gite labari zamani zabaniyan go gine fondara hala agogo bagumo ne wala agogo ye bandino sun dai hakkan go ko gine hunkuna din sambu wato da matkan borego goida telewo amarga ka wala radio yan kala to nan kan borai gonda sisiri wo kan go gisifu mhm. kala ka to kan mu gasi suroga kala ka hunkun internet internet ne ya hunkuna din sambu Niger labora san mil person bor zambar wa hakucin kan gina fanda zambar wa hakucine kan gina fanda internet to eh kan ibo bakul mu furta je aha honkun koy lo kolera wonni go ko arara no kuka haren gana wal ba bor kwara dai ni dizanka agon gab nim dizanka kan sinda zamani kam sisuro e zamani kam sisuro dimo agon gab zan kan manti di internet to nago ne di wala agoga réseau social din keki agoga correspondent din borai wat kule kutar yango hangaira agode ga bano koy wodin mo hayadin bayan wo ganan talai mo miye ga ba zam talai sikala awodin bande yango wodin ga ba talai go ga ba wani mara no silman kai info weekend wane wa kambe sa samedi ko juma sodin information isabaiga boryan la labari yanno gane ha way ministre sanusi yakubu wala eto abinde wadin tari mono bora mun verifie hambugar tundaini ma uh, lamba gase ima uh, wadin tang a gingite mo bar no labaro din tan wala bar no labaro tan e am sai labo kulra kala am ko en dunya kulra zama har no kan labar yanno kan sahan din da shap shap a goy hayo abin yi wa sanusi ya ki ne bu bi da ai wa ni di ai bon idea inda fa bi. man tingi hinne mono zama te girbi ya madam li bumbo asin da heki ci. aha abban da hala wana ga ka madam li wana no jinga ka mhm. aran di talai ba mu haidi kul taliyan mono har yanno kan boregi te isbai talikan du mono ngai gogte zaman gogin asin haki sin gite dai asin du sheri wo sheri kan signe montage ga no wo kan signe montage asin montage kan mbora bora sin gite ne di won sen office billahi bore ma haggoy gumo bore go da gumo amma wallahi lai go ba gumo mhm. to so ir niger labo in ke yan sambu kanga ha da fondu wane wo dang bor kul kan tal te fonda dira ir niger labo mere tirai wala tirai ra kanga ha goyda wodi yan citi tirai agono kod penalo kanga ha goyda da kul kan tali kigite kan gondo boro Kasu ne di wala kan hin kon bor kasu wal kan kan de bor ga jukka yan kan sigi ne kod penalo ara gonda ay zango hinza da waye gacin diya gado akor agonda alineya ngon ki tonton alineya de ko koy nef wodi yan ikande irgoye wo fondaira iksanyan jukka yan taliyan kan bor hin gite ta din giti nima furo système informatique ra na gugun surtout din furara kan imanin no fondo zamni gi hingu furo système ora zangi goygine goygine nigi hin nongumoro nigi furara imanin no fondo nim labari yan zai wani labari aha din furara bon boy manin no fondo din talino ni lambaga ga har yan barmai talino ni na har yan tusu talino nina har yanzai nidi wadiyan kulu taliyan no kan borai gite. code penal ana wadiyan sambo mm-hmm. wadin banda resama irgonda luwa jiro kan bisa 2017 3 mai 2017 Kandoluwa fo kan la loi numéro 2017-28 du 3 mai 2017 portant protection des données à caractère personnel. Mm Données à caractère personnel ngiti sanga hariyanno kanyan ta numi guna sanga nimayo borba mayo borkai mayo nan kan bor hay ni ba aha sirri yanno kan bor dai na guguna to wod yanno luwadin aga hallasi so imin futa sambu silman kaina barama daga facebook ga publier igini droit à l'image wala mhm. aha wodi ni futa ni sambu alhakuno kan mhm. wala alhakuno zami nin futa sambu kamman fondo ne di wodin kul talino abinda hon kun wodin ga bagumo bore him gabe wode nga bor si bor fo photo ni ma publier ni man bora a a haywa yadin mono hay kul kang bora guna tan ke ni wonin samu nimne barkan go goyceci barkan go goyziyan ceci ine borem kan ninga tire gisi wala tire din gisi kan gin gun ko noni ko gisi kan ngai na ha wadiyan san kadin inga no godiyam protéger de tel sorte que bor fo man him ga di tire kan gisi i iman him gi be. bor fo bor fo ansi ba saru sora bombo bore kan him ga diya iman him ga ba igonde bor yankan ngai hinno no gondo fondi mi diya ya bore de bon bor fon kulmon him aran di wala wal bin nan kan camera de surveillance go ni ginga furo boutique raya cine ni ka bon video surveillance go no zamanu go gina ni kanga kanga na im di bore kan furo de fatte im di bore kan furo de fatte yan ni di wodin kul aga registre no ni wonno wodin agog sambu ni ye gi to wodin gannan bore yan hayadin ima hagoi kanga nan mantibura kulno go dia zade kan borba funa na guguna borba funa mo sankai ga i hauzuno ne di wala ir gonda tiradin man tiradin yan. kan saruso iwan saruso igon tir bobe yang kan ga hagwai da matkan labar sambiyan ite da matkan ni labarai no da ni hirrai na mhm. kan man himga bisa abanda an 2010 president na an kam daktir ga kan Niger ga adere loi portant penalisation. danga talai kan mu labar sambiyan ite labar doyan ah, fandara ah, ha ah, igoyora donc nodin a acabi se ihirrai na kan cini gihingoto in fondo ferise da i ihirrai ni cabe amma dir sambu ir domeno do hara gaskiyan bobu gono amnama gwamnati bore igo gugun gadi markanno imtega tiryan sokon kanga hagwadi wadi yan zam har bobu yanno gono hankul labar zaban yan gondaira da gojine kan bore ga gwaida da internet yan mm-hmm. wakulu har yanno kan itagiyanno yanga irhim gudu tir tajiyan wal tir zenai imi sokon kanga haidin kul hauzu zama har tajiyanno gokka yanga tire kan gurse mo ihimga haydin mai yanda kanga nan haikul kan gono a gurse tiraira wadin asibore ta bandi ima barkan natalite ima citi bore mu duga tirei berandi bore mu duga tirei fonday gana maga danga tirei den mir fune fonde gana mir fune fonday gana mhm. sino dir sambu yawo do dir sambu Union Africaine do dir yeg sambu bumbo au plan international dir gonda triyan kanga hagwe wadiyan ne di indunya wana wadi wo Conseil de l'Europe wonno mm. kin feri labai kulse kul kanga ba gin gu furara am kamu dak tirabon yawo mo hala kaso agonda irgo yawo ra Union Africaine mo irgo ala halak kaso zamu ngono go se de aw bombe ni aran di wala aran gudo la bi ze bon ay feri tire wo bon im bay kan tire den go no to irwo barkayan ka irdo igdu bon fere amana gay ne waran ni no fondo irka france cinara irna bon fere hen tonandi wodin bon to ngirun ne akwai ni ar salen fura nan kan ciner go kondira fajikara kara digina ir fajikara kara mu da ir sigi salin aran sai kala tale kan no hunkun bore igoni gite dan girmini zamani labari goigine fondara tali bobu gono kan bore igoni gite zamani labari zabaniyan goigine din do hare diriye irge kanu do hal songo komisere ganga ha hal aran do hare aran ga sigiri yente aran ne hunkun aran go fata television ai e wal radio ra wal kure ra borai bore bon e feri in bai kan tirwodin yan gono da tale kan no bore hinigte zambor bob gone igote isigbe hal taliyan ngai gonigte yadno irga ba wadin woke amma jina halak kason da irman wadin sigir jina to irge kani do kani dange irga ran mu labar sam kai do hare ifo yanno giti sande e kanno tale wodi ni te ginga kande labar sam ka bum bose wala goyo do hare ne dai sanda kan agin kanda chimno miskan ci da tir yongo no kangne hun kuna ir niger labu labar no koy labar yongo no kamba baburan no agini am koy kasu amma manti labar kulno ine dubura no bonna sko kasu ay she miskan ni ngene da shi ban bar ser wo be han kant accident par ko no ifo zangane ko koy labar no igmil sko kasu amma kasu da no zama igin ta ni jine igin kine num bana igin ko bora juku bora amsu du koy kasu to ifo no lahane ka kanda afo den koy dan nu labar bion tirabon wal bindin koy no selen wonu an sare no ne page no ko ni selen abo kine wala borfo bu ago mo boraman bu wala ko ni borfo wo ago won kan go ci borabo man tiyadin no dabor wodi ni be kan labar fond yon rala labar ngim borazib tana borazib tan be kan labar sombion fondra kan in bore choyende dan be kan bad badin ko borazib tan ngono ir ko tembo kan be kan nim bum bon be bon se kan wallahi man tiyadin no ni him ka ko ni yekne wallahi man tiyadin no labaro kan du man tiyadin no amma ir di kan nongo so du bobo ba da iki borase kan man tiyanu he burama dide inga bon sam ka amnen se a ah, wallahi hay fulana kan dan nonu labar no jinabon aibon manti yadin no ne di boriyon gono kan watu akto kan nan ka igna isadan akto ise kalimka nan kai irono sitado imkano din kine e wallahi labar som ko fulana wala tir fulana ano talte inga ise kan ta tal fulana ne bai kuna ir niger labo zanga bu kan go de agon digon kan signe carte de presse te kali am koy wodi bo ima imta tiradi imata boraga daga ay bai muka hunkuna labar som ko hal nin kan go no zam labar labar no ko ago de no din tiran ta din sin tiranta non yon gono kan sin ko fure ko koy kun no no go din te ay ir dim boda bor yon kan wat fo imne ato ir wo de de de orsu furir game ir be miskan rigte donc ko yon kul sande no kan irgidi aseno miskan ni tirat fo ir labar som koy irgi irgi cheki e feeri to hunkun kun problem o kan gono anta ba labar som ko di no bor fo no kan man labar som ko yon bor fo no kan ge wo wala gonun kambula sisiri wala gonun ordinateur agbe miskango iteda agin ka am labar sombu amadan labar mo dun dan segon fo ba ndunya kurra akargese to radio matinir te ki hauzu alors que irwo la ine niger won mere tira nirno kan irno him wodi haus amma hal kasun si jir sino kan na ima hauzu sende berno irsenode miskain ci da za sintina igo cecim ine tiryonte ka igo cecim kam da ki bon pour que wodi on kul imdu kibe amma on kul miskan an ci dano irse tambo sinku ngwonu godin te hal irbum be sinda goy jine yon kangi gi hin kinan ba wodi yon cin dumi ini te macin no irbum be gine te ki irbum te kaka zam kal yadin zanga hunkuna nuk be bur boryon gono ka hunkuna non gion gono ka hunkuna radio no al tele no igin ku aburiye dini jukke igok labar no kay men him kanu non gion gono kan mhm. igin ka ba te igin ga gayi igin ka gayi to goy jine yon dir sinda asin ki teme kada dir gondo goy jine yon cimno irgondo goy jine yon kangina hunkuna irbum be hunkuna niger labo kura radio kul kango in niger labora wal tele hay kulkan igo te ibo igo irse labare igo irse gin be donc du bura kam da dani ayin tal filan teng se radio filan bo wal tele filan bo air filan bo wal sijir filan bo. yakine irgen ke be irgen ke dia hal chimno wal tarno irgin dia wodi kul ago irse iman wasa zama nan kanno iman wasu mo ngono kifo zanga miskayin cin se dano hunkuna wallahi mere tira dan kan irno hawgaydo ne kay no internet mo miskayin cin dira irno gim ki hawuzu amma amanci macin nirgi hawuzu da wone yankul gazeyan no kan gaze bambatno me gaze bambatno hunkuna di koy police judiciaire siyar igin ka be kan wala di buran talte igin ko ka di kan non ka ga ay jirbi igin ko jirbi ta cine wodo wodjon amanci a macin ni te ka hauzan da ndu gazan in bambatano me ci kayir no gate amma macin dir gate da irsibe to irge kando commissaire son du bora ka arando akan dinga heno matkin narang bora ko baynin da ifono to goye kan arang tarando halarang bora sam zuzu ko arbon to do wod bora kardo bora ner se yakin ni te se yakin ni te se ke foyan bora hin gudu bora kan na te mayo aginga bora bay a filan non tese a sikal nongo filan ya kinan da ya kinan wadi wogo falo gumo irgi hin ir koy bora ke wala en fonction de talo de talo ber gumu ir koy bora ke amma talo si ber gumu wadi maga irgi bay kan din bora ke bora ka irgi bora ke bora muka irin bora ha chimno wone kan filan ki zama bora muka ga ci konu asuwasa irin ne boro kim no yang boro daino nti aran faham ya de mono do bora ka zade kan zamani sisire wona fonde bonno bindo ordinateur yam bonno irgi ne bora se am kandir se preuve ro dam ke foyan fo hantum gay wo aga tumu ce birse zano ne gidi bora lamba ne zama zama gane bora lamba ne ya walda ordinateur bumbono bora won ordinateur wona address woni ya ip ne ya ifo di foyan ndi wala donc daga din irga sokoniente irga consciente de la laborano markam tireni kida rigana dam damanti bora mono zama n'o kan go din banda <laughs> irga ceci barkanno zamnin telefon lamba bumbo ke bo birgudu boryan kan ka ga hinan to nan di boram ne a ai telefon lamba lokaci filana ai lamba sigu goza mai sin rezo ina rezo kupe wiza wiza borfono ni kupe borfono ko ga lamba din grefe ga san bugu dan portable ra nga mu dugu na fanda za bora banda ga lamba grefe kul ni won sinda ni lamba da an san grefe ni won sinda n'o gonda ni di wala agin na fanda am borfoyen wo am talte bori fo si ni ma no ga banda da ka saban ni wo shap shap ner kono wala em kudi ner kono go ni se lamba rami noredin bora gingino redin zai nadi am mo de passo bar mai zade kan piso bangata wani an piso grefe gani laya da ke nga mayoga ya ga haikul kan goni sara kula wannu agti lokaci ra kan lamba gwasi <laughs> ne di wala da ka ak saban da hayo ne rukono markai gogaci da shap shap wala em kudiyan wala orange yan noru bobu go wara sandai dubara yan aha zama a ginga nuru samba lamba fobon am koya mata cash out noru kwarai ne di wala binde a ginga na fanda me wala nga bumbo nga bonse a ginga kwanda lamba amne gonda nuru ya kina am samba bare kanga nuru noro yeti bora se am nunga noro samgi yeti hala ba boro ko gi yeg dungu lamba kal bora akwai uh, nongo kan agunga heno na namne a ne lamba kupeno ay lamba si goyim guna a ne lamba en kupeno kala unga mo miye gegrefe ko ne am dug dungu lamba da dungu lamba lokacin no nik di bora ko ga ha am di kan nor si ngone kam buga sisroga o noro dira musa en noro zaino aran di wala wodi an kul gono wodi mo dole kal dirnu kon konste gabai mai mai non talodin te mai ka lamba pati mai ka amfani da lamba mai se na noro noro samba mangano an noro sambo haydun kulu fondi yanir gan giti binde baram ka amnen se a facebook bon bor filana publier gane wo ya nay wo ya nay wo yacin no so bayge wo wal binde borana se a ay musammin se noru daman tiya dinga ga ay tank tafiyar zaman go gonday wone photo yan kan si kanu borem di wala ay video yan zade kam bore man eh, kay ngay bon di gabori gala sabu ko so iso bayga har kindiyante imil nodin zade kam bor fokul sigi di boro nende bora hinno wuza wuza man tiya to ne di boren gi furga haydin zai donc wadi yan kulu igorse irga kon consciente gidi hala borano wal manta borano da borano barakar duirin ba hayo salma ke fon aksan lokaci zama eh, zaman gojinai wani har yanno ne di wala tale yanno kigi te bon e dir mo ir goji nay si was yadan kun mat ka himanda zam ke fon kal dir ko ga ha ertel yando harai lambo filana kan te yaki nan da lambo ne kan filana wo anin go lokaci filana mai wonno akka ter samne filana ma wonno lamba wugo zam identification kite 2012 wana borkul ni la ya ihmga identifier ke fo agin kal saban bu boda lamba din ah, imana identifier mm. wal binde boraka ma boy ni identifier man tinga mbono go goida a kasa ban hamgar bore ken bu bono ni identifier ga mayo bon arandi wodin kulu matene du te du bara haya girta tabandi ak lokaci bobu sambu ndi ir kai ga bagumo to aran kul ne goga ha songo ir mo ko ni hunkuna zamani goy ginedin kan yi labar zabanin da mu siyasai zai bor beri yankan bor ya gonda iziyan a gonda anzura gonda hama gonda nim di im labar fon dambora bon kan abun himanda da kan manta labar sambiyan fon da ino nino manta haifu inga ya yaden bora na kasan dise igate aran gudon gudu tale din dumo aran kul ga ne goga ha kani rig sintin ne. tale kan kay dum boda no ame zamir wo labar so mu ko misken ci sa ngne awusun da e wodion de fo labar yon nok buri ngono kan wodi nok ki goy nga yumi labar no go ngay se labar yon nok kay no tal mbate kan du kan do ngay de no am dang parti jin ber fo wal bur ber fo am ka amne nga wallahi inu senyon sombu kedan nga maga kan mantungno wali nungu foto sombi senyon sombi ine kan noni ng magano wal wat fon ini sen nyon som zanga imung ma hasarse wodio nokir tal bere kan kairdo neto la bar sa ko filan ce kikete sa gazama won wanka atene to agin te miskan chin se wat fon mant ba labar sa no na som muka de boryon de no la labizion de no ya chine to ir niger labo no cheat fonde imanci irse har labis no ya ne labis fo no ya ne. kan ko kaso matini ga wodi a a ci sama labar so mu no wodo irgba miskari te da irgite har labar so mu no iga ce ansar senra go no igne droit de réponse gono nigin kine a to wallahi labar pay filan kawar antumay bon mantiya dinno ay kan da hansiyo baya wal bin a manti yadin no wallahi labaro baka on so bo man du cimo kande de manti hey wallahi in labar filan no internet mon kan manti yadin no cimo ne ya yadin no ro do iga iga hauzunda to mi dara modo hararan gudon gudu borai wodu mo o asino kirsudu dang silman kan no zama idi so hun kunungu no bagumo yadin no an gano bagumo ya zama inda goye gihim kere amma wat kan kina to kas koyan wala to taliban bata kan kon bor kasu dole din kalirdo da kamo dole bore irga fonda ya gana ga gidi marken kidan se parce que wadan kaniki nem furo internet tora asin barkan sidi borbe da yakine agon ga bo kan photo ni sidi ke fo nik di hari bo bi ngon kan igiti amma din koy guna bor no gonu kenyan gi inon gaidin sambu ni faham gada kinge profile bo ni mil bahala borano ni di wadin dum ka bo gonu kan ka de dai ni di wawiyan ifo di fo yan hay way din bon mo be kan bor yen dayno ken tunu ngai mitaliante ngay no ga borber photo sam sam borber photo sam adu yang fala ga bisa hikulu ni ga sambu ni ma dapkin profilo bon i bandano yang tugu giso bay taliente ba godu boray sirre haya kulu to wadi gono. boryen mo gon kangay bombora i kam profila i bombora no me kam man manti yan yanne gidi igi sanni yan yante kam man manti yaden no igi sobe igi cerwo haydel kulu har yanno ke man himanda irgu du wodi ka bobo boko kan di kan filan profil filan nengu wo bora ka ak cirsi bor profil filan anan du wo lokaci filana ir bor gir kon kan sai te gidi kimno walmat kimno di kimno irgu fonda gana irgu bora den ke cimo kon irgu di bor kan gogu tugu bora den ban hal bora bumbono wal bor fo bandano bora tugu aran gonda goy gina yankan aran goyedin teda wallahi to to ir gonda go gidayan memon tiyadin kulu zaman ga noy go cice gina mhm. ir go ginai ikai na gumo par rapport a ir go kan go irse kan go garan batu go kan go gir batu zama zaman gina kadda zaman go gina bambata yan kalda boryan mo kayan ga faham da haidin gumo zam din san musulman kayan fo an sare la bayda bore kan din dumte bere ko ne din kayan godin dumte ginga zan bere ko ne kan go bay gumo informatique hayor kadira kan ga hasarawiyanti boran ke fo di igba ke deki imidi igire kipere ga ibare mkagugwai iru wane sarusai dumura imduga gwamnati ga ne di wala walbin gwamnati go tere bomboda ke kibor yankan fisibillahi gonda bayrai gusu fonda so fonda dira irmo do ay tangati kon conseil iru kon conseil te ne di amma wallahi goji ne wo kai asino marka himanda amma iru go gubatu inshallah wa Allah aginte gonda sai wo kai iru gudu ifono no gitce yango kan narangate bore kulkan go goida zamani goigine din kan gi labari zabanin daga kan ginan imdu gingai bon sokon guwa da talaidin kan gin kabar bore kan ga gwai da rezo sosiye gina hakul kan ti zamani wana gwai ginai kan bonni gini karunin din borai aranga salanga aranga salma halai salma halai aranga foto yan sambu cerse hakul karan ba hikaran dinon gufo fo. ba borai din internet to bon borai ma hagwai borem do mos mos bormo bay kam manta hay kunno ni gida ka internet to bon manta hay kunno borga cimo zama hay kan ci dim banga ci agon ga ni mega cendi fa za bang ko akwai indu nyakul gi hinga diya lokaci folonka zama agu wasuno sa da kargsai hauno ya dinga bormo bay hay kan ni ci zama hay kan ni ci din tale no mo bay ka gi hin kan ni bon borga hin ko kaso din maga ya din mono dinu foto mono kam borega so bay gi samba cerse surtout hon kun futta jey way borezai dal borezai surtout way borezai ibo biyangan dinga so go cerba bande zam sig bacerse nigdi way borozo ganga ga konu photo sambu ama sambu awur sose wala ganga video te ga konu ama sambu awur sose e da du kurnye te barkanga baga hiji kaman ta awur sodin binde da awur ma mamakani asin ga wadin karkasai fere <laughs> an ga taranka tifere me ergu du kabo bodin mi bobo kan wadin ba hije yanka hije kanga bagati yadin mono bore kango fura mo koyne wadin hinga ba hije kame zam da apre no bara kurnye koy gidi wadi yankulu gere har iga muradu digenge bon filmé andi wodi en kulu har yanno kam bore himga la sabu kan internet to bon ni himgo goro sangamat kan ni gogo goro tare ya zama bor mu sokon yan ba wala zama regel yang go nogo kul gonde regel yang yan ya bor hmm. mingo bon sokon mantinan kan bor gangi sirri danno mantinan kan nigin sirri danno no sirri wo ni man himga da internet bo nim bay mo hay kan nigi ci internet bo nim si bor fo wow dam nin bor fo tal no tal kan ni tetare nin bor fo kar nin borazai wala ko kan te borazai tare ganda internet to bon akula follon ikula follon ikul taliyan no e ikul mono igin e du boro yani ga bore ma hagoy in ba hakigi ci in ba hakigi samba in bay markin kinga ngay bon comporter da internet to bon irga kan kani ay bai kan kan inite man tu zanga bore kan nite o man tasaro se ni nite miskan ci dana bore du kuma ni cerse ni nite amma hun kuna akoto nan kan hasra o koonnu hasra e kan igogte i baad ba han shunge ka igogte amma bom sko mile nugu koygu tugu kambrasi sir banda wala miskan ti da réseau social banda ko koy num borfo wo wal bor borfo tangat feri kmil kan isiduni igduni han kay du bormo borgana agite to chimno bor yongono isibeydeno he silman kay na son dundu message sambu ent nuwonu kambrasi sirga ayin sambunse borgin kidi halak to do amma woni kul bor yongono me kan sinigabe bor yongono kan sinigabe amma bom be aseno miskan ti da man sir sirri kunno borg dan internet mo wal kam ga sisire no kai ne te wa fa kai salmare mi di hay fon ka dandan man ta hasaro sai ni te bakan sai hun kun irwo hasaro hinne hasaro ga bagmo hasaro hinne sai no burai go kate ya ni ga dan burai ga e me be te im be miskan ni gi te da kam ga sisire ni ga wodi hinnir ngware ga lahan berium sko ka iga zama igin kan ba ir labo ga lahan berium to aran mandi kan aran saru sai o him ga kan bidan chara gudu labi zai bon ai fer kan na hasar te wallahi irdiya aseno alwatu ka alwatu yon watu fon irwo irdo sese irgu ice ni kuli gice kina imi furcer rasa dangaren sarusa oi sarusa o yi man peji ne agte police scientifique on scientifique mo uno hawge de kan tu nur be yon kay kan bur labora fatta de wen kulat fo irgi ce irde wat fo ba bon fere marga bambate kan irgite bore jo no ka kaku journaliste bon e feri zama ngay no gonde beere fo ngono kan irsi be ngay no du bore kan tale yon te zamir wo yon ngono kan stoir do me idonika irgi ce imka ku irmu wafaku im bon fere dion te bore se dole no irin gwai kam goker kambara ba kan sai ke foyan irsi gudu wadin amma a ahimanda no irin mu gwai kam goker kambara zama har gon kan amanto shit koyan kan ngai dono son zada hayaka diddi kan man tepe nal no yaden ise nirga samba arandi wala yadin mono sarusu jere kul sanga ARTP yang kul gono ansi gono kines yang sarusu bobu gono kan ikreye ba wokai cinse luwadin kai cinse kite mendin mhm. nga bombona sarusu bambata hauzu kan sine haped hoto autorité pour la protection des données à caractère personnel haped to din nga mongono ga hagoda hay kul kan ti borai hay kan guna ni sirri ni kam wone yang nga no gi hauzu zam kan mere tira da ni cida yadin no nga mu ga a gana ne diwala nga dole no ce ci zama debar kul goga nga do harai aste dole kaldir kul kuma bai filana goyoneya boro goyoneya boro goyoneya kam go cer kambra irgo goy illa bo mo koy gine madalla sabir garan fond goy de kangaran ka irna sanni woni won wa batu kan sanni mono kan zamani wonno zamir go in dunyira kan hunkuna anir manan di cere anan jama'i goni salma halai igon gudu char labari ba kan taliyan mu gono kan borai igon gute wani banda kan yi su bai hal taliyan nu amma dirni batam wani yandu mo ka irgon ga borai bongai feri iga koi ga faham kan har yan gono kan gai gono gute kan taliyan nu kan gai wangai su bai aga kan gina irma asan wani mun wa batu dai irna boryan yaran sai na adam harun midu yaran sai komisar no kan funir sai danga saruso kan ga goida talterai do hare kan sai ni gine police judiciaire na kani abdullahi mo yaran sai amon funir sai kalasa kanga labar sambu kai fuwa hauzu dokan kan ne conseil supérieur de la communication na ga ir technicien o hassan abdullahi ai balki samidu nenirginaran se ma salamu fandugoyde suro karan dangirangal